shekara 1442 wanda ya dace da lissafin shida ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine a darasi na goma sha biyar cikin jirgin mu daga littafin alkawaidul husna fi tabirin ru'a na malam abdullahi ibn muhammad ibn abdurrahman sadahan wanda shine a cikin wato kashi na biyu na darussan mu akan mafarki za mu tashi a inda malam yake cewa shafi na ɗaya. al-misal al misali na uku a cikin misalan wato fassarorin mafarki da yake mana bayan da ya gama kawo ka'idojin wannan shine misali na uku a cikin jerin game misalai na na dacan yace ruya anna abdullahi ibn zubairi radiyallahu anhuma ra'a fi manamihi anna hus anna husra anna marwan an ba da labarin cewa abdullahi dan zubair Allah ya kara masa ya bashi da mahaifinsa ya mafarki ya ga cewa da shi da abdul dan marwan suna kokuwa fassara abdullahi abdulmalik ibn marwan sai abdullahi dan zubairu ya kada abdulmalik wasammarahu fil ardi bi arba'ati awtad ah, sai ya daure shi a ƙasa da kirke guda hudu lamma asbaha yayin da gari ya waye hammatu ar-ru'ya sai wannan mafarki sai ya dame shi fa ba asa rajulun ila muhammad ibn sirin wa amarahu an yas'ala an dhalika wa la yu'arrifuhu man as-sari wal masru sai ya ce aje a tambaya mishi malam muhammadu dan sirina amma ka a faɗa mishi wane ne ya kayarwa kuma aka kayar da aka je falamma da nan rasulu min ibn sirina wa ah, qassa alaihi ru'ya fa qala ibn sirin yayin da wannan dan sako ya je gun muhammadu dan sirina ya bashi labarin wannan farki sai ya ce ma hadhihi bi ru'yaka kai malam ba kai kai wannan mafarkin ba wannan mafarkin ba naka bane gama gar mutum bai wannan mafarkin wa ma yasluhu an yara hadhar hadhihi ru'ya illa abdul malik ibn marwan wa abdullahi ibn zubair yace waɗannan mutanen guda biyu da suke rigima akan shugabanci a wannan lokaci yace su kadai za su yi wannan mafarkin fa an karar rajulu mutumin yace ba haka bane fa qala ibn sirina sai ibn sirina yake cewa la la aqussuha alayka hatta tusaddiqan tasdiqan ba zan baka labarin fassara mafarkin na ba sai ka ga gaskiya faraja ila abdullahi ibn zubair wa akhbarahu sai kuma gun Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa bashi da mahaifinsa ya bashi labari fa qala sai ya ce mishi irji ilayhi wa akhbirhu anni ra'aytu tilka ru'ya ka je ka ce masa eh ni Abdullahi dan Zubair ni na ga wannan mafarkin fa qala ibn Sirina sai ibn Sirina yake cewa Abdul Malik huwa al-ghalib li Abdullahi ibn Zubair a mafarkin duk da kai ka kada shi amma Abdul Malik shi zai ci nasara a kanka wa huwa qatiluhu kuma zai kashe ka وأن أربعة من أولاد عبد الملك بن marwan lahumul khilafatu min ba'di abihim kuma wannan daure shi daga kai da take guda hudu yana nuni zuwa ga cewa yana da ƴaƴa guda hudu da za su yi halifanci a bayansa wa zalika eh, tasmiruhu fil ardi bil autari shine daure shi da kai da kafe shi da kai da tiraku a ƙasa fa kana kama abbarahu rahimahullah wannan mafarki kuma haka ya faru kamar yadda ya fassara Allah ya mishi gafara Malik dan Marwan ya yi halifanci baya ga shi ‘ya'yan shi walidu da Sulaiman da Yazidu da Hisham sun yi halifanci walid shi ya fara yi walid abu Malik ya halifanci daga shika ta 81 zuwa ta 96 bayan hijira ya rasu ya bar wa kaninsa shine Sulaiman dan Abdul Malik shi kuma daga shekara ta 96 bayan hijira zuwa shekara ta 99 ya shekara kama uku shi kuma ya rasu ya ba Umar dan Abdul Aziz rahimahullah shi kuma ya halifanci na shekara biyu daga 19 daga shekara 99 din nan zuwa ta 101 karshen ta sannan bayan shi sai Yazidu kuma dan Abdul Malik ya tsara dawowa daga ta 101 zuwa 105 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ba Hisham kanin sai Hisham dan Abdul Malik wanda shine shekara 20 dindi yana halifanci tun daga shekara ta 105 zuwa ta 125 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma eh, shi abdulmalik din shi ne dai ya sa su hajjaji suka fi suka kashe wannan bawan allah eh, wato abdullahi ɗan Zubairu, allah ya gafarta mishi ya mishi rahama ya kara masa yadda shi da mahaifinsa malam yace at-tahdid kullu ru'ya eh, marmuza tu'abbaru bid illa ma jaa at-ta'bir bi dhati al-qur'an was sunnah duka mafarki wanda yake da ramzi ana juya ramzin upside down ta ma a mai da shi hagu gaba a mai da shi baya a fassara shi da akasinsa da diddinsa in dai ba qur'ani da sunna ne suka fassara shi ba fala yu'dalu anhuma su ba a kaucewa daga barinsu. su waye su la wujuda li tilka dilala anan da babu dilala ta nassin qur'ani ko sunna to sai a koma kan ramzi shine ka'ida ta biyar kenan ru'ya marmuza tu abru biddik ka'ida ta uku kai anin fa abdullahi ibn zubair huwa al-masru' was-sariq kaga a mafarkin shine aka kayar amma shi ya kayar shi ya kayar aka ce ya kayar amma shi za a kayar a zahiri wa sari'u lahu abdul malik bin marwan wali anna ta'bir bi ikhtilafi hay'atin nas wa aqdari kuma dole a lura da kudurar mutane abdul malik dan marwan lokacin shi yake da karfin soja shi yake da karfin magoya baya fiye da fiye da abdul dan zubair wannan kaga shine kaida ta 16 cewa at-ta'bir uh, yakhtalifu bi ikhtilafi an-nas wa hay'atihi wa awtad fa awtad al-ard wa hiya al-jibal duwatsu da aka ɗaure shi da su labuda an takuna da ragin lahu qima wa wilaya suna ga mutumin da yake da karfi ne da shugabanci hum autadul abd suke tsara kasa ne wato kariyar kasa kamar da Qur'ani ya bayyana wa hadhihi hiya al-qarina wannan shine abu qarina din wahiyal mu'awwalu alaiha fi wanda ake dogaro ta wajen fassara kamar yadda yake a ka'ida ta 33 ko nasabat Abdullahi bin Zubair wa Abdul Malik bin Marwan wa ilama وإعلام وأن أن ملك عبد الملك ابن مروان سيظهر جليا وأن يا داتي رسولين كما يبين أن ملك عبد الملك ابن مروان زي بتو كررا في أبنائه أتكين يا أنسى من بعده باينسى وذلك رجل إلى قرينة قرينة أخرى وهي التسمير في الأرض شيني قرينة دوريوة أباين كفاية كاغي تجي إتما أبن دوغرا أنا وزا شيني كما يدى مكبين سنة يسو أبايكا المثال الرابع مثال نهدو رأى النبي a الله عليه وسلم أبا جهل لأبي جهل إذكا A الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يفركي يقى واتو إذكا زربت دبينو nono guda na dabino a aljanna kuma an ce na abu jahal ne fahamma nabi sallallahu alaihi wasallama fa amara sai sama sai wannan sai da Allah bai fahimci abin ba falamma aslama ikrimatu ibn abi jahal yayin da ikrimatu dan abu jahal ya musulunta sai annabi ya ce kana lahu zalika sai annabi ya ce to wannan ne hadha huwa wannan shine shine wanda ake nufi wara'a wara'a li usayd ibn al-as wilayata makka kuma yayin mafarkin ya ga usayd al As yana gwamnan makka fa kana zalika libnihi attab ibn usayd al-amawi kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ne ya bashi gwamnan makka kamar da yake cikin tarihi bayan da aka fito makka kaga fasaran wannan yace kullu ma ashkala ta'wiluhu li rumuzihi al-mutabadda duk abin da fassara shi ta gagara aka kasa fahimtar ka saboda rumuz din shi suna karo da juna ka kufri abi jahalin ma a wujudi ibkin lahu fil janna kamar kasance abu jahalin kafiri amma kuma ga shi an ga abin nan dinsa babinan aljanna ah, wa tawriyatul kafiri usaid ibn al-asi makka ko kuma wancan kafiri usaid dan asi a ce ya zama gwamnan makka yi mudu ila ramzul wadi sai a dauki ramzi da yake fili wa ubbira bil kulli sai a fassara cewa wannan mafarkin ya zo ne umuman wa urida bihi al amma ana nufin wani bangare huwa ikrima bangaren kaza shine wato 'ya'yansu ikrima da attab al mithal al-khamis misali na biyar inji ainihin wato malam yace سئل ابن سيرين عن رجل رأى في المنام كأن معه سيفا مسدولا an tambayi Muhammad dan Sirri game da mutumin da ya ga abin nan a cikin mafarki kamar yana tare da takobi wadda aka zari faƙala sai ya ce yuladu laka zakarun za a haifa maka ɗa namiji ne shine ma'ana wannan takobi da aka zari faƙala sai ce in dakka sai fuka ai na ga takobin ta lalace ta yi kawabin nan ta dakushe ta mutu faƙala ya mutu ce to ɗan naka ne zai mutu ba da jimawa ba ya fi wasu ilanin hijarati an tambaye shi game da duwatsu fil nomi ta ga duwatsu a cikin bacci fa kala qaswatun fil wannan taurin rai ne kamar da aka fara game da abin nan kenan eh, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wasu ila khashabi fil nomi fa kala haka nan kuma al khashab itatuwa Eh, aka tambaye shi game da a cikin bacci sai ce sai ce to munafunci ne eh, ka annahum khushubun musannada kenan wannan yana cikin musannad da ibnu abi shayba da isnadi kyakkyawa to sai eh, tahlilin shine as-saifu abbara anhu bil walad ya fassara takobi da da lil buruzi saboda fitowa fili wal quwwa da karfi bi aksi jirabihi sabanin kube inda ake saka takobin shi wannan shi menene bahiyal unfa shine shi kuma ya mace wanda kaku saifi wato da ku dakushe wa takobi wa hiyar natija shine sakamakon da ya bi limotil wallet na mutuwar da eh, wal hijara su kuma duwatsu kaswatun tauri ne wal khashabu eh, itace kirare nifaqun munafinci ne da datul qur'anul karim saboda dilalata alqur'ani kamar yadda muka ce ya gama da misalai waɗanda ya kawo su daga daga rayuwar da sai kuma ya ce yanzu kuma alwaka'ik almu'asira misalai na nan wanda suka faru a nan kurkusa misalai da suka faru a nan kurkusa misalai waɗanda suke na nan ba na nesa ba wato almu'asira contemporary na zamanin da ainihin wato muke rayuwa kenan shi ma zai buga mana misalai bayan da muka ji misalai daga daga ainihin wato tsofaffin waƙa'i ko abubuwan da suke sun faru a wancan zamani na sai ce to kafin mu tafi ga wannan misalin? ina so na buga mana wani misali duk da yake bai kawo irin shi ba ba ne cewa duk da an sa ka'ida akan cewa wanda ya farkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle da gaske ya ganshi mun karanta a baya kuma cewa ba a shedan bai iya shiga kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbaci ya gani kuma in ya ganshi za a tambaye shi ya bada labarin siffar da ya gani wannan siffa idan ta yi mudabaka da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka shi ya gani abu na gaba kuma shine ya rage game da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada masa in ya dace da shari'a musulunci to ya tuna ya karfafa mashi guya ne akan wannan amma bai dace ba ba za a karba ba don ba za a yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya boye wani abu bai faɗa ba na shari'a sai a mafarki daga baya zai faɗa to akwai wani misali nake so na buga mana na wani shahararren mafarki da za ka ga galibin sufaye suna yawan ah, ba da labarin shi musamman game da falalan littafin ihya ulumuddin na al-ghazali Allah ubangiji ya mishi rahama wanda an taba ba da fatawa akan a kona shi a kasar magrib malamai suka hadu aka ba fatawa ka kona shi saboda barnar da ke ciki kamar yadda zahar ya ba da labari a cikin alamin nubal sai aka samu wasu masu kokarin kare littafin domin su kare shi suka kirkiri wani labari akwai littafi mai suna ta'riful ahya bi fada'il ihya to a ciki ne marubuci littafin ya kawo wata kissa cewa an ba da labarin a wani malami mai suna abul hassan ali Ibnu hurzum wani malamin cikin ne mutumin kasar magharibi wanda ya kai matuka wajen inkari akan littafin ya ulumidin kuma ya kasance mubahan masmu alkalima ana jin magana sa an yadda da shi sai ya sa a je a tattaro littafin ya ulumidin duk wanda kwatas da ake da su yana nufin zai kona su ranar wata juma'a kawai a daren juma'a sai mafarkin ya shiga masallaci da ya shiga masallaci wai sai ya ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Abubakar ga Umar kuma ga Imam al yana tsaye a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan malami ya zo sai Ghazali ya ce wa Annabi ya Rasulullah hadha khasmi wannan shine abokin jayayya na fa in kana al-amru kama za'ama tubtu ila Allah idan da gaske abin da ya faɗa cewa na yi laifi na zan tuba wa in kana shay'an hasala li min barakatika wacce ba sunnatika fa khudli haƙƙi min khasmi idan ƙarya ne ya mun ya manzo Allah to ka mana hukunci ka rama mana laifin da ya muni sai wai gazali sai ya dauki littafin iya ulumuddin sai ya miƙawa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin labarin sai aka ce fata saffaha hun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dinga bude shi warakatan waraka min awwalihi ila akhiri yana ta budewa shafi daya bayan daya yana karantawa har ƙarshe sannan sai annabi ya ce wallahi inna hadha al-ihya da shaikun hasan da bai ce wala wannan littafi yi kyau kwarai sai mika wa bakar siddiq shi ma ya kalla ya kalla shi ma ya yi kyau ya yace wallazi ba a saka bil haka innahu la shay'un hasan littafi ne mai kyau wannan shi ma ya sake mika wa umar shi ma umar ya kalla ya kalla shi ma ya yabo kamar da siddiq ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan mutumin aliyu dan hurzun a cire mishi rigar shi a mashi bulala na haddin kazafi nan aka cire mai riga aka mashi bulala wai aka mai bulala biyar bayan an yi biyar ana cikin yi ne sai abubakar siddiq ya roƙa mashi ceto a gun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi kamar ahuwa la'allahu zanna fihi khilafat sunnatika ya Allah ya ya dauka kokarin kare sunna yake dan Allah annabi kamar hakuri ya shi fa aqta fi zanni to shine imam gaba ya to shikenan shi ya hakura ya yafi kuma ya karbi ceton da sai na bakarin ya nema manzo Allah ya to shikenan a tashi wai sai ya firgigi sai ya farka a daidai wannan wurin a mafarkin sai ya ga gaba ɗaya gadon bayan shi ya cika da alamar bulala ah, ya shi ne sai tuba ga Allah ya ba mutanen shi labarin ga abin da ya gani kuma sai da ya watanni ma yana jinyan wannan ciwon da ya yi na bulala da aka mashi don ya gan shi a jikin shi haka aka ce walakin na ya muddatan tsawira muta'alliman min athar siyaqi wa huwa yatadarra'u ila ilallahi ta'ala ويتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه ومسح يده الكريمة على ظهره فأوفيا yana addu'a yana ta'adda da warke ba sai da ya ƙara ganin manzo Allah sai sallama sai Allah ya sa hannun shi ne albarka sai ya goga a jikin gadon bayan shi sai ta shufi wa shufiya bi idnillahi ta'ala fa ufiya wa shufiya bi idnillahi ta'ala ya warke kenan ya zama ya warke sannan ya ci gaba da kanta ya har ya samu ɗaukaka Ah, ya zama daga cikin manyan shehune na baɗi wannan haka yake a cikin wannan littafi to kaga wannan kisa daga ji wanda ya san ya san ah, sunna ta Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan yaye ne ya san daga ji wannan kawai ah, sha sha sha kulatan bangaro ne kawai kamar ko tukunna Manzala Allah sallallahu alaihi ya zama kamar dan boko ya bashi littafi yana dudubawa shi da aka ce ummi ne zai asana fil rasu rasulun minhu Allah ya kuda ummi ga al'umma da ba sa rubutu da karatu sai wani zai ce wai ga annabi ya dauki wani littafi yana ta dubawa shafi bayan shafi kuma har ya yi yadda da littafin ya ce littafin ya yi kyau kuma har ya mika wa bakar da umar da sauransu to kaga daga gaji wannan ba ba mafarki ne wanda yake ingantacce ba cewa da yi annabi ya gani bai inganta ba nan dan ya saba wa abin aka sani game da manzala sai salama Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtiluna ah, bal huwa ayatun bayyinat Allah ya ce ba ka kasance kana rubuta shi da hannun ka ba ko ka dinga karanta wani abu rubutacce inda kana haka to da al ah, da sun da sun ƙara zama cikin kokonto da da sun ƙara samun hujja da za su ƙaryata gaskiya wannan san bai faru ba ya saba wa abin da aka sani a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan suna nan da yawa zaka ji a bakin mutane suna yawo na faɗa mana wannan saboda shi a kushe a cikin karatu ne amma zaka ji a bakin mutane da yawa haka hayaniya irin wannan da kare kai da surutai marasa kan gado Allah ubangiji ya tsare mu to sai sai mu koma inda yake cewa al-misalul awwal imra'atun salihatun ra'at nafsaha tataqaddamu sufufan arba'a wata mata ce mutum ya kirki sai ta ga kanta ta shiga sahu hudu na gaba mina rijali ta tsaya a gaban mutane fi ahadil jawami a wani masallacin juma'a thumma ta ummun nasa kamar tana limanci fa qala laha adul na sai ɗaya daga cikin masu fassara hukke ce mata kuni na qudwatan hasana li bani jin ciki kin ga kin shiga gaba kamar limamiya to zaki zama abin koyi ne mai kyau ga mutanen ƙasar ku ko ƴan zamanin ku fa qala al sai ɗan ya ce mata ba da arba'ati ayyami yusalla alayki nan da kwana hudu zaki mutu fa hasini liqa rabbiki ki kokari ki gyara tsaka alaka ki da Allah وبعد ذلك تصدقت المرأة بمال كثير وختمت القرآن الكريم عدة مرات ثم توفيت رحمها الله تعالى بعد أربعة أيام ما تفتا تجي صدقة دوكيا مي يوا تكرنت القرآن تي سوكا da yawa sannan bayan wannan kwanaki kawai sai Allah ya dauki kwananta sai ta mutu to me rumus wannan mafarki akwai almaratu Saliha wa taqdimu arba'atu sufufin minan rijali imamatin akwai mace ta kirki ce sannan kuma eh, gabatar da ita akan sallah sannan sahu guda hudu na maza sannan limanci fal Auwal awwal aghfala ba'd ar-rumuzi wanda mai fasara na farko yayi watsi da wasu sune mene misli taqaddum fi salati wa sufur rijal al-arba'a yayi watsi da sa ta a gaba a sallah da kuma cewa sahun na maza guda hudu ne wa amala ba'd ar-rumuzi yayi aiki da wasu shine kasalahiha wa imamatiha wa Ru'uya? ya lura da salah nagartarta da kuma shugabancinta wa ru'uya waqi'un mutakamilun tadurruhu tajzi'a mun faɗa mun mai cewa mafarki wani abu ne wanda yake cikakke in an rarraba shi za a samu matsala kamar yadda ke a ka'ida ta wasu hukul arba'a hiya min diyalatil arqa wannan sahu guda hudu na nuni zuwa ga namba ne wa hiya hujjatu hujjatun fil ahlam mun ji cewa namba namba ana amfani da ita figa wajen wajen fasara mafarki kamar yadda ke a ka'ida ta 37 wali anna ramdal imamati la yaliku bil mar'a to ramzin shugabanci na limancin sallah bai dace da mace ba ko shugabancin al'umma fa huwa khasun bir rajuli ya keɓanci maza ne fala na min itibari hay'atin nasi wa akbarihim ta ka dole a zan fassara a kalla da yanayin mutane da matsayin su kamar da muka ga kaida ta 16 wali annal asla ta'khirun nisa'i fi salati saboda kuma asali shine mata su zama a baya a sallah fa wujida ramzaini mutababbaini dan haka an samu ramzi guda biyu masu karo da juna wa huwa al-imamatu shine shugabanci wa salahul mar'a da kuma nagartan mace dacewar mace da haka wa kullu ma ashkala ta'wiluhu duk abin da fassara shi ta zama tana da rikici li rumuzihi mutadadda saboda ramzi masu karo da juna fa yumadu ila ramzi alwadi sai a ɗauki wanda ya fito fili shine ƙa'ida ta 30 wa huwa taqdimu halis salati ne batun gabatar da ita akan sallah ah, alaiha musalata alaiha za a gabatar da ko da yake mace ba ta limanci ba a yi gabatar da ita in za a mata sallar gawa huwa ali ya kuriha shi yafi dacewa da ita wala yumkinu an tataqaddama hadhihi almar'atu ala sufur rijali bai yiwa mace ta gabatu akan sahun mazaje illa bi hadhihi sura sai in ta zama gawa ce za a yi mata sallah fanasaba hadhihi at-ta'bir da tajdid sai dace da wannan fassara da tajdid at-tauba wa kasratil amal salih ana mata bishara yadda ta sabanta tubarta ta aiki na gari المثال الثاني مثال النبي امرأة رأت لي رأت ابنتها رأت ابنتها رأت ابنتها في المنام تتلو قوله تعالى وتما تكن في الكتاب ات كرن كرنت على الف لام غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدء سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الله يتي الف لام غلبت الروم an ci nasara kan rumawa fi adnal ardi a ƙasa mafi kusa wa hum min ba'd ghalabihim su din bayan an ci nasara a akan su sayaglibuna za su zo da sanin ci galaba fi bidi ismin bayan wasu 'yan shekaru lillahi al'amru Allah ke da kowane al'amari min qablu a gabanin wa min ba'du da kuma a bayan sun ci nasarar da kafin haka wa yawma idin a ranar da za su yi nasarar nan ya farahul mu'minuna mumine za su yi nasara za su yi farin ciki da nasirillahi sa'ad da Allah zai ba su nasara yansuru man sha. Allah yana ba da nasara ga wanda ya ga dama wa huwa azizur rahim Allah mabuwayi ne kuma mai rahama ne mai jin kai da ta ga wannan mafarki fa sa'alat sai ta tambayi mu'abbiran wani mai fassara fasa'alaha an haliha sai tambaye ta yanayin rayuwarta fa akbaratu annaha faqadat ibnatan laha sai ta bashi labarin cewa ta wata ƴatta ta bace wa umruha salasa ashara sana ta shekaru goma sha uku fi magaribi, fi maghribin zati yawmi a wata magariba a wata rana min ami 20 wa 400 ah, wa alf a shekara ta hijira da 1420 fi adil matajir kubra a wani babban shopping mall wani kasuwa fi idil awasin a wani babban birni wa annahu tammal bahasu anha an ta neman wannan yarinya an tarikin jihatul amniya jami'an tsaro sun ta neman ta fi anha'i fi jami'an hai hadal matajar a dukkan bangarorin wannan lungunan da ke cikin wannan kasuwa ta zamani alladhi yaqa'u wanda wannan kasuwa tana tana ne fi ihdan fi ihdan natihat a wani daga cikin wurare wanda wato yake da irin dogayen ginanan nan eh, skyscraper su ne za ka to siya dole jadwa ba a samu wata fa'ida ba ba a ganta ba faqala hadha mu'abbir sai wanda mai fasara farki ya ce mata anti last min hadhihi min ki ba mutumin wannan garin bace ko wa abshiri ina miki bishara cewa fa innahu ba'da tis'ati ayyamin daga yau bayan kwana tara min hadhihi ru'ya daga sanda kika ga farkin bayan kwana tara saufa yu'saru alaiha za a ga irki walan tumatta bisu'in ko babu abin da zai same ta insha Allah wa annahu yajibu an taquma al-jihatu al-amniya fil ba'thi fi ukubiyati hadha al kuma cewa nemi jami'an tsaro su sake dubawa cikin wato hasumiyoyin da ke wannan wannan kasuwa ba da daƙiƙan duba na keke da keke wa bil a aikace tammal usura alaiha aka zo aka ga wannan yarinya ba da tisati da dakhil qubuwin a cikin wani hasumiya marbuta an daure ta mukammama an rufe mata baki walam ya yauta da alaiha ba ai mata wani abin nan ba a ji mata rauni ko aka mata kade ko na ba fadlillahi ma salahu tilkal mar'a falala Allah ya jawo haka sannan kuma sai nagarta wannan mata Allah ya taimake ta to kaji fassara wannan mafarki da malamin ya mata sai malam ya ce rumuzu hadhihi ru'ya arba'atu, akwai ramzi guda huda wannan wajen hazimatul rum cin nasara akan rumawa wa adnal ard da mafi kusan kasa Wannan fitaru ba hazima da cin nasara bayan an ci nasara akan ka wa bida'i sinin da kuma wasu ɗan shekaru fal mu'abbiru sa'ala an halin ra'i mai fasara ya tambayi wanda ya mafarkin wa hadha huwa al fi tabir wannan asali ne game da fassara fa fa'arifa anna al-mar'ata laysat fi hadha al-balad ya gane cewa matar ba ƴan wannan garin bane da itibari anna aslaha min ar-rumi cewa ita ma baturiya ce wa arafa annahu hasala laha musiba ya san cewa kuma ta samu wata jarabawa fa galaba ala amriha wannan musiba ta game ta wa anna ibnataha mahbusa fi idal aqbiya kuma cewa a na nan an tsare ta a cikin ɗaya daga cikin hasumiyoyi ishara ila ƙari ta'ala <clears throat> fi adnan al'ard wa annaha sawfa takhruju ba'da tis'ati ayyamin cewa za ta fito bayan kwana tara min ru'uya daga sanda aka farke sharta ila qawli ta'ala saboda faɗan Allah fi bid'i ne a cikin wasu 'yan shekaru to wal bid'u min min sab'a ila tis'a sai ɗauki mafi yawa wal arqamu laha dilalatun fil ahlami kuma dama mun ji cewa figar suna da suna bada ma'anoni a kasaran banki kuma da a kaida 37 fa hadha yadullu ala anna qur'an al karim kullaha usulun li ilmi at-ta'bir liman ahsana an-nazar al istidlal wannan yana ƙara tabbatar da magana ibn qayyim jawziya cewa maganganun al al-qur'ani dukkan su ka'idojin fasaha farki ne ga wanda ya iya amfani da su kuma da yake cikin ƙa'ida biyu wala yumkinu aksu ma'anar ru'uya li dilalatil qur'an karim bai yiwa a jirkice ma'anar da qur'ani ya bayar ta wani mafarki kamar da muka za ka'ida ta talatin da ka'ida ta uku Wani tatil ibra fi qasr ru'ya walakin fi tariqati at abin lura shine yadda aka fassara ba yadda aka ba da labari ba wa hamluha ala al-fa'l da kuma da za a dauke ta zuwa ga abu mafi kyau na arashi kamar da ke a ƙa'ida tara wala shakka annahu يشترط في المعبر أن يكون على دراية بكتاب الله عز وجل يقار ميمت وانا مغانا يتي باب شكا أكن شوا واجبي نمي فسرا فركي زما ينا دوكوجي وتوكت أزو أغني جمد القرآن لتافا الله لأنه من باب الفتوى saboda fatawa ce kamar da muka ja kaida ta 40 wa annahu laula lutfullahi thumma dirayat hadha almu'abbir lima furija an hadhihi almar'a wa ibnatiha yanzu da ka gani anan bayan saukin da Allah ya yi musu da lukutunsa sannan ya kawo haka ta hanyar sababin gogewa wannan mai fasara to da ba za a gano yarinya yana batun da wanda suka sake ta riga sun ɓoye ta a cikin wata hasumiya da sai dai yunwa ya kashe ta anan amma da Allah ya taimaka wani mai fasara ne wannan irin istinbati sai aka gano ta aka ta da ita za mu saurara na insha Allah sai mu hada darasi na gaba wanda muke fata ya zama shine kuma darasi na karshe a wannan jerin giya insha Allah nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh